Mai sauraro barka da waraka kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai. Kabiru Muhammad Dambauci sunana kenan kuma jagoran shirin a yau. Kamar yadda aka saba kowace ranar Juma'a muna baku damar toba albarkacin bakin ku ne a cikin shirin filin ra'ayoyin ku masu sauraro kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tsaro tattalin arziki siyasa ko kuma zamantakewa to yau ma bata sauya zani ba ba tare da bata lokaci ba bari mu fara jin ra'ayin malami na farko daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Muna godiya da irin dama da kuke bamu na faɗin ra'ayinmu a irin wannan rana ta yau Juma'a. Zan yi amfani da wannan rana wajen taya dukkan al'ummar musulmai duniya da fatan mun yi sallan Juma'a lafiya Allah ya karbi ibadunmu Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Na gode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya yau take Juma'a rana ce ta mu kuma za mu yi amfani da wannan dama wajen ƙara jawo hankalin shi gwamnan Mai Malabuni na nan jihar Yobe kenan bisa yadda muka ji cewa ya amince da wasu makudan kuɗaɗe yanayin yadda za a girka wannan aiki na flyover a nan cikin garin Damaturu to ya san dai da sanin cewa flyover ba shine al'umman jihar ba suke bukata ba akwai bukatar gaskiya a ƙara bunƙasa musu yanayin kiwon lafiya musamman ma asibitoci a karkara da dama yadda za ga cewa wasu daga cikin ƙauyuka din ba masu da asibitoci waɗanda za a iya kula da lafiyarsu sai sun gangaro zuwa birane kuma akan iya samun cunkoso. sashen hausa na gidan rediyon faransa kuna tare da kabir kwangila flyover zaria kaduna state a tarayyar najeriya to a yammacin juma'an nan na muna ƙara kira ne ga 'yan kasuwa manya da ƙanana da su ji tsoron allah da su ji tsoron allah su duba yadda talakawa ke gudanar da rayuwa mai tsanani a irin wannan lokacin idan farashin kaya ya hau dandanan ku ƙara farashi idan kuma abu ya sauka sai ku yi mursisi ku shiru kawai ai ta tafiya da al'amura a haka don allah a ji tsoron allah a gyara gwamnati kuma ta gyara wutan lantarki rashin wutan lantarki shi ma yana ƙara kawo nakasu ga tattalin arzikin ƙasar najeriya akwai ƙananan sana'o'i da rashin kamfanoni da matasa za su samu guraben ayyukan ya kamata ne a magance irin waɗannan tarin matsalolin da suka addabe mu rediyo faransa ku tashi lafiya Radio Faransa mai magana Ibrahim Bonigaji daga Maiduguri, Najeriya. Kamar yadda kuka ba mu ranar Juma'a za mu faɗi rayoyinmu abin da yake tsokaci a gare mu shine ba wai kuma bane wannan littafin da tsohon shugaba eh, ibrahim badamasi gida ya wallafa wannan littafin zamu ce yana da amfani kuma yana da inganci amma a waje a rayunawa kalamin da ya furta akan abiyolan nan in ni ne ba zan yi furicin wannan kalaman a cikin jama'a ba saboda zai tara zuciyar mutanen yankin yaraba nan da magoya bayan abiyolan nan karshen sa ma shugaban ƙasa mai ci na yanzu a lokacin shi ma an zaɓe shi a sanata, saboda haka tun da shi ba shi da hujja wannan lokacin ya riga ya tafka kuskure ba sai ya sake mai mata ba. Radio France RFI na fata kuna lahiya. Mai magana Malam Dodo mai naman Inga yu fada daɗin kowa a bala mai kumandan daga Jamforiyar Nijar. To alhamdulillahi yau sahir Juma'a zan tufo baki akai dangance da taron da an kai a ƙasarmu Nijar fiye da mutum shida da wani sun ka 'yan ƙasa. a samu a tattamna dangance da yanayin tahiyar ƙasanmu to ubangiji Allah sai mu ci alhamdulillahi magabata na yanzu ubangiji Allah saka musu da alheri kuma muna musu godiya matuƙa cikin shekara guda da wata takwas sun kawo ci gaba sosai a cikin ƙasar Nijar kenan wanga mataki wanda an ka ɗauka ubangiji Allah ya sa yi shi cikin nasara kuma Allah ya sa alheri na gare mu mu 'yan ƙasa kowa 'yan ƙasa suna murna fiyar shekara biyan ma gwagwa gwamnati ta wuce don saboda abu ne ta ɗauko mai mahimmanci Mai sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International cikin rayoyin ku masu sauraro. A kazalika, mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na facebook ko ta mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya Sashen Hausa na Radio paris International mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka ƙaramar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. A yau rana ce ta Juma'a ranar da kuke bamu mu dama mu tofa albarkacin bakin mu ina dukkan musulun fadin duniyar nan barka da wannan rana ta Juma'a da fatan za a yi sallah cikin koshin lafiya. Sa'annan ina so in yi amfani da wannan dama gurin godiya ga mai girma sardaunan bade tsohon senate president wato Ahmad Ibrahim Lawan da ya kokari gurin gyara mana hanyar mu da ta tashi daga garin girgir zuwa garin karage eh gaskiya wannan ya yi matuƙar ƙoƙari domin hanya ce ta talakawa kuma talakawa ne suke gudanar da al'amuransu na yau da kullum gurin kasuwancinsu ko kuma fatauci ta wannan hanya to yanzu an gyara ana ciki gaba da gyara domin gyara ya yi nisa don yanzu haka magana da nake an kusa a barje kusan kilomita shida a cikin wannan aiki to gaskiya muna matuƙar godiya muna matuƙar jinjina allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana sashen Iradon Faransa mai magana baban Fatima garin Nasko Gangam farko mulki ta Shagari Sokoto ta Najeriya. Alhamdulillah mun daɗe kuma dama wa jama'a mu haɗe abubuwan da ke damun mu. Da farko muna musulmin duniya barka da sauƙon masallaci lafiya. A gaba kuma ina gargaɗi da manoman Najeriya masu kina kansu manoman Najeriya sun ga wai sauƙi ta baka talaka sun da kuka wai har da wasu na cewa su an maishe su ba za su bar noma sun daɗe ma su bar najeriya ba su ne suke najeriya sun maɗar da talakawa wato duk yan an samu sauki ba su sauki sai sun fito su kama juya talakar sun ga dama su sai dan buhu talakan mutum buhu waye ka sai sai da kama kallon buhu kasuwa don haka ma roƙon Allah ƙara kare farashin abinci Allah ƙara kare shi kuma mata manoma na ubangiji Allah ƙara kare su ya sun daɗe ma ba su bar Najeriya ba nan ta ma su bar noma su bar noma wasu ko dole wasu ka ci suwa kudu ba su da kowa don haka mun ba wa mu muna roƙon Allah ƙara kai farashin abinci. Eh mai magana Hamidu Labuwa, jarar Difa daga Jamhuriyar Nijar gaskiya ni a yau ina jinjina ma mai girma gwamnan jihar Difa da gudu Gudumariya da sauransu. Gaskiya sun yi abun kyau kuma sun yi abun yabawa. Eh bisa zaman lahiya suka tara malamai a garinmu kalar labuwa aka yi addu'a domin a samu zaman lahiya gaskiya hakan ya yi daidai kuma abin farin ciki ne muna gode musu kuma da fatan alkhairi da karshe Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali kasar mu Nijar amin sun amin na gode mai magana salisu yahaya dan nijar daga fata ke samun kwara state tare da nijeriya yarfi hausa kamar yadda kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu yau dai ni ma zan yi tsokaci ne ga zuwa ga gwamnan kwara abdulrahman abdulrahman abdulrazak da allah ya duba ya tausaya ma al'ummar jihar kwara musamman a nan garin fatikisar cikin jihar kwara karamar hukumar lafiya ji musamman ruwan sha ma da mutane za su sha sunan gari ne amma ba su da ruwan da za su sha don allah da annabi a tausaya musu babu ruwan sha babu makarantar boko ba wani abin da mutane suke amfana da shi wanda yake bangaren gwamnati ne ta Allah da annabi wannan gwamnan jihar kwara ya duba ya tausaya mu al'ummomin da suke wannan yanki ko da ruwan sha a tausaya musu da shi saboda ruwan sha shi shine rayuwa. masu sauraro da haka za mu ja labulan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman injiniyanmu na yau ibrahim tukurkefi kabiru muhammad bauchi da na shirya kuma na gabatar nake fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu.